da safiyar jiya ne dai wasu da ake tutan cewa ayan kungiyar boko haram ne suka yi wa rundunar sojan najeriya kwantan bauna a garin kareto da ke karamar hukumar mobar a arewacin borno wannan hari dai ya zo ne bayan kwana guda da rundunar sojan ta samu nasarar kwato mai makamai masu dama a wajen 'ya'yan kungiyar boko haram din a wasu ƙauyuka na jihohin borno da yobe da ma jihar adamawa a ci gaba da fafata da take yi da 'ya'yan kungiyar boko haram din a yanzu haka dai ɗaruruwan sojojin najeriya sun ɓace yayin da wasu suka samu tsallakowa zuwa garin maiduguri sakamakon kwantan bauna da da 'ya'yan kungiyar boko haram din suka yi musu sai dai bayanai da ke fitowa daga yankin na nuni da cewa sojojin najeriya sun samu nasarar hallaka 'ya'yan kungiyar boko haram din da dama yayin da aka ce 'ya'yan kungiyar boko haram din ma sun raunata wasu daga cikin sojojin najeriya sai dai tun ajiya ne dai sojojin najeriya suka fitar da wani sanarwa da tabbatar da aukuwan wannan lamari sai dai har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto babu wani karin haske da suka yi kan wannan batu na kuma zanta da wani jami'in soja ta wayar tarho da ya samu tsallakowa daga garin na kareto zuwa garin maiduguri wanda ya so mu shaida min yadda abun ya wakara. abin da ya faru zaman tun daman kafin mu tafi a ganin din muna na akudo eh. tare da wasu wannan eh, wanda su aka kawo su sabbi eh. mu mun shekara na mun shekara muna neman shekara uku a nan ok a nan maiduguri a nan saura eh a nan maiduguri na'am to location din da ya rage daman saura da masar ne to ne aka ce zo an ɗebe mu akan za mu tafi da maza shine muka gaya wa shi ciwo namu muka ce mishi gaskiya sai da kayan aiki because an kawo wasu battalion an kai shu an kashe kusan mutane ɗari da ashirin da wani abu haka an sake dawo eh, watanni ɗan kaɗan da ya wuce eh. to yau din nan kwanan mu biyar a rabin da masaki wani kauye ana kiran shi kareto. kareto eh kawo makamai za a kawo makamai ba a kawo ba sai an kawo sojoji wanda suka zo sabbaki wanda suka dawo daga daga gini eh. yanzu nan da nake gaya maka eh. da safe karfe shida da rabi da minti biyar mutane nan suka zo sun zo da da sosai bomba guda uku mun harbi guda mun harbi sosai bomba ne eh. wanda ba su da tindiga mun harbe su shine ba musamman sun zo da kan kan ba a sun zo da su manya-manyan makane mun kuma kwata-kwata dama magazin wani bindiga na eh, apc babban motar mu nan sun eh. kwana nawa ana jaranta a wajen da gyaru ba haka yanzu da mutane nan suka zo suka ci karfin mu hmm. sun baro musu babban mota din ba ta iya tafiya da hmm. sauran wasu makame da shi da sauran sojojin mu don sun zo da yawa eh, Hello? Muna dai cikin wannan zantawa ne dai sai aka samu matsalar layin waya wadda muka kasa samun ci gaba da wannan tattaunawa sai dai mataimakin daraktan hudda jama'a na rundunar sojan najeriya kanar sani usman kuka sheka ya fidda wani sanarwa da aiki wa manema labarai cewa rundunar sojan ƙasa ta samu nasarar kauda wannan harin da aka yi wa kokarin kaiwa bataliya ɗaya ɗaya uku a garin kareto da ke arewacin borno ya ce an samu ɗaukin gaggawa daga jami'an su inda suka kauda wannan hari wanda ya ƙara cewa yanzu al'amura sun daidaita kuma suna nan suna ci gaba da sintiri a wannan yanki haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya